yana nan mun ajiye shi na haka yanzu za ka shiga gidansa wanda na tabbatar da iyalansa matarsa da 'yan uwansa ba su isa su bambance ku ba kaga kenan yanzu ne na samu dama da za ka je ka aiwatar da aikinka hankali kwance su za su taimaka maka ka samu damar mayin aikinka wanda ana aiwatar da wannan aiki ba inda zargi zai koma sai kan babban yaya kuma da hannuna zan kama shi in ba hukuma shi don haka na san ba ni da tasko akan wannan aiki to kaga hakan ne ya sa na tura su na ce su koma can gidan su tare tunda kaga ba yadda za a ce wai ni in zauna ina ta ɗawainiya da yara ubansu ya bar dukiya mai tarin yawa to kuma ni shi kenan sai dai in zauna tan ta ba ni da tsuntsu ba ni da tarko don haka kaga idan aka kashe ta ni ne zan gaji dukiyar nan gaba ɗaya babu wani wanda zai gaje ta sai ni don haka ka je ka aiwatar da aikinka hankali kwanci ba ka da matsala da shi fata na dai kawai kada kuɗi na samu dare duk abin da kake so samu <laughs> suleiman ba ka da matsala in dai maganar kuɗi na kashe kuɗaɗe wanda ban san adadin adadinsu ba akan wannan aikin amma bukata bata biya kai kuma da yake na ganka kuma na tabbatar da cewar aikin zai yiwu ta sanadiyar ka baka da matsala kafin ma ka karasa gidan zaka ji alat makawaka da matsala a ya aiki lafiya wato gaskiya rukayya ta ranar da muka bar gidanku kawo yanzu na kasa samun nutsuwa tunaninki da kewarki ya dabaibaye zuciyata wanda na kasa jure haka. Ko da bacci na kwanta da daddare, ba na samun damar yin bacci mai daɗi saboda tunaninki da ya addabi rayuwata. Allah sarki Mudina, har ka bani tausayi. Ka san saboda tsabar ƙaunar da nake maka, kwata-kwata ba na iya kwantarar ɗin kaina. Saboda fa ba na iya ɓoye abin da yake damuna, har yasa sa Anta Aisha ta gane halin da nake ciki. Tabbas Ruqayyah na yadda cewa soyayya ga jini ce. To amma yanzu abin da nake so da ke ko kuma ce abin da zan roƙe ki. Don Allah Ruqayyah kar ki manta da ni, kar ki ni. Ina so ki riƙe amanar soyayya da take tsakanina da ke. Mudina kenan. Kar ka damu. don dai ba ka san irin ƙaunar da nake maka ba. Da ka san irin ƙaunar da nake maka da ba za ka ce haka ba. Ni fa kullum Allah Allah nake in ga nesa ta zo kusa. Kamar zan janyo rana aurenmu in ga ya zo shi a yi a yi a shafa fatiya in samu gana tare a gidan angona. <laughs> Rukayya na To banda abinki ai duk abin da aka sawa lokaci. In dai dare da lafiya. Wannan lokacin yana nan zuwa. Kuma in dai wannan lokacin ya zo. Shi wannan abin da aka sawa lokacin da izinin Allah za a gudanar da shi to Allah ya ji matso mana da wannan lokacin amin ya rabbil alamin kin san wani abu ba wato a daren jiya sakamakon baccin da na kasa har wata waka na kirkirar miki ko kuma ce sata fasaha mhm. akwai wani mawaƙi da kiran shi da umar yan akwai wata waka daidai yake cewa ke ce sarauniya Na baki zuciya ke ce guda ɗaya duniya ta masoya. Har ka sa na ji kunya. <laughs> Ai ba kunya tsakanin ni da ke. An riga da an zama ɗaya. Kin ga duk wata kunya sai ki aje ta a gefe. Ni abin san ya zuri yadda ni nan. Ai tun ɗazu ina nan ina yin safa da marwa. Ina waige waige domin na ga fitowar Ke kaɗai nake jira nan gurin. Zubairu masoyina. Na'am Habibiyata. Ai in faɗa maka tun ranar da kuka zo gidanmu. Kuka tafi nake ta faman tunaninka. A'a alhamdulillah. To amma fa zan so na ji wani irin tunani ne kika yi a kaina. Saboda na samu na sami salama a cikin zuciyata. Tunani ne ajiya Aisha ta biya mana umarani da kai. Mun je muna ta ɗawafi. sannan kuma a cikin satin aka ɗaura mana aure ne da kai. Alhamdulillah, Allah abin godiya, kai masha Allah, amma fa wannan tunani ya kamata ki gane cewa wato ainihin mai kyau ne, kyakkyawan tunani irin wannan? To gaskiya ya kamata ki ci gaba da irin wannan tunani, saboda ni ma na samu na ainihin ɗora daga inda kika ainihin tsaya. Ai zan so a ce aure na da kai ya fi na kowa a cikin gidanmu. ina habibiyata gani nan ajiya saratu wata kan biki na da ni da ke sai ya fi na duk wani dan na da ke a cikin gidan nan saboda idan kika tsaya kika eh, natsu kika je kika dawo kika waiga kika waigo za ki ga cewa mu haɗin mu da ni da ke haɗin Allah ne to saboda haka za a yi shagulgula kala-kala dina kala-kala wata ainihin walima ma kala-kala sannan kuma za a sauke ƙur'ani saboda biki ya yi albarka kuma na san mata da san bidi'a za a samu a samu a zaƙuro wani zaƙaƙurin mawaƙi ya zo ya ainihin waƙe minki kawai dan dai farin cikin Allah ubangiji ya kai mu wannan rana kuma Allah ubangiji ya kai mu wannan lokaci domin ganin cewar na angwance da ni da habibiyata abin alfahari na hasken zuciyata kai ya Allah Allah kai ne wanda muke roƙa ka amsa wannan rana ya Allah Allah ka amsa Allah ka amsa Allah ka amsa to ubangiji Allah ya nuna mana wannan rana ya Allah Shadow. Así. alhamdulillah Wai shin mafarki nake ko gaske ne? Allah ya sa ba mafarki nake ba. ka yi haƙuri kabiru ba mafarki kake yi ba zahiri ne amma dai kam tabbas akwai abin da yake damun babban ya yanzu dai tun da ya dawo mu je mu kwanta in ya so zuwa safiya sai mu tambaye shi me yake faruwa ke mu je mu kwanta وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم wai me yake faruwa ne baki ɗaya na ga fuskokinku wani iri duk yanayinku ya biya canza don allah ku kada ku ɓoye min ku gaya min gaskiya abin da yake faruwa saboda babban yaya ma gaba ɗaya haka fuskarsa take wato anti babu wani abin da ya faru zaman nan da ke ga mun yi gaba ɗayan mu mu ma muna jiran tsammani ne Tun da babban yaya ya dawo fuskarsa ba walwala ya so mu mai san da zuwa ya yi mana banza gaba ɗaya ya saka mu a cikin ruɗani kin san farin cikin babban yaya shine farin cikin mu mun gan shi a cikin wannan halin mu ma ai dole mu shiga wani hali shine kawai abin da yake damu ba wani abu bane ku gaya min gaskiya abin da yake faruwa idan wani laifin ku kai mashi dan Allah ku gaya min saboda a samu a san yadda za a shawo kan matsalai saboda wannan yanayin damuwar da kuke ciki da shi kan shi nima gaba ɗaya hankali na tashi na rasa gane kanku dan Allah ku gaya min ainihin abin da yake faruwa saboda a samu a shawo kan matsalai. Antina, babu wani wanda ya aikata masa wani laifi. duk cikin minin bayana tunanin wani zai iya aikata wa bafin ya wani laifi har da zai yi irin wannan abu nan. To idan ma dai har laifin ne, don Allah ya na, don Allah muna ainihin roƙanki da ki same shi domin ki nema mana gafara a wajen shi. Don Allah sannan kuma ki roƙe shi akan ya yafe mana in ma har laifin ne muka aikata masa. Koko. Gaskiya ne. Gaskiya Ina tunanin cewa a gidan nan babu wanda ya ɓata wa babban yare, ba wanda ya masa laifi. Saboda ni na lura da babban yare tun jiya haka ya shigo gidan nan. Ba wanda ya yi wa kowa magana. Na fi tunanin cewa a kasuwa ne wani ya ɓata masa rai amma ba a cikin gidan nan ba. To shi kenan ba damuwa ku jira ni zan je insha sha Allahu zan yi bakin ƙoƙari na. Zan fito da shi in Allah. in Allah da muna muna gari ba za mu tafi Thank you. Baban ah, yaya. Me yake faruwa ne don Allah? baki ɗaya ka canza cikin gidan nan. Da ni da 'yan uwanka gaba ɗaya hankalin mu ya kasu kwanciya. Mun tambaye ka me yake damun ka ka ki ka faɗa mana. don allah ka daure ka faɗa mana abin da yake faruwa ko za mu samu kwanciyar hankali na gaya miki ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba abin da amma dai matsuwar baƙin nan suna cikin gidan nan ki daina shigowa ɗakina ki daina zuwa nan in fa kika ci gaba da zuwa za a iya samu matsala na gaya miki ki zaman ki san idan sun tafi duk abin da za mu magana ko me za mu yi shi daga baya bayyana dan Allah dan annabi ka duba ga baki ɗaya ka canza tun da ne ne suka shigo cikin gidan da mun kasa gane idan zuwan nasu ne ke da matsala sai ka mana bayani amma ga baki ɗaya hankalin mata shi ke da inda sauran daidaita amsar ɗaya ce ita na ambata miki tun farko kuma ita na mai maimaita bayan da wata nutsuwa sai lokacin da suka bar gidan nan ban san muke ɗaukar lokaci da ke muna tare 皆さんでいるで清木選手は秋田式公安shi kenan zan tafi amma don allah ka yi haƙuri ka taso mu je kwano suka bar suna nan suna jira shi kenan ki je zan zo damuwa Allah ya fito daga kai lafiya don Allah babban idan har mu maka wani laifi muna neman afuwar ka yafe mana gaba ɗaya mun ga ka canja bayan da ka saba mana ba ka gafarci mu don Allah ko ma samu farin ciki da kwanciyar hankali mai ɗorewa don Allah ka yi magana wannan shirin naka yana tayar mana da hankali don Allah ka daure ka gaba mana miki yake rashin magana ka ba karamin babbar barazana wacce a gare mu ban san me kuke so ne ba iya fitowar da na a daren nan zo na gisa da ku bai isa ba sai kuma ne abu na daban ba kuka ya kamata ku yi ba kawai abin da ya kamata ya sa shi a cikin addu'a Allah ubangiji ya karkato mai da hankalin shi gare mu amin Aisha me yake faru? Aisha lafiya. Ya ba ni. Wai. ka fito. Lafiya. Lafiya. Lafiya. An ta Aisha, ya aka kika fito?